وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابيوك وتر رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina na da shekara 1446 wanda ya zo daidai da sha biyu ga watan uku a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da biyar don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci ne albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi Allah ya masa rahama wanda aka fi sani da masallacin miyatti da ke nan cikin fadar jihar gombe a anguwar bolari a nan kan titin mai tama yusuf sule idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin wannan sura mai albarka suratu saffi wanda mun kwana a nambar aya ta tara za mu taji kan ta gobe ala ramma ya yi wallazi na amu نعم hmm. hmm. Jiya mun fassara waɗannan ayoyi gaba ɗaya kuma mun yi bayani game da wato ɓangarori da yake cikin wannan aya mai albarka ko waɗannan ayoyi masu albarka. Abin da ya rage kaɗai mu yi bayani kafin mu je aya ta gaba shi ne a faɗin Allah subhanahu wa ta'ala cewa tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum jihadi ta hanyar dukiya da kuma ainihin wato rayuka a mun sani cewa ɗaukar dukiya a yi addini da ita yana daga cikin manufa ta ma neman dukiyar baki daya wato kar ya zama manufar mutum a rayuwarsa dangane da neman kuɗi shine kawai abin da ya shafi buƙatarsa ta yau da gobe da buƙatar iyalansa da buƙatar ƴaƴansa da buƙatar kansa da kansa ya zamanto a matsayinka na musulmi daga cikin manya-manyan manufofin da ya sa kake neman kuɗi shine akwai tunanin taimakawa addininka da wannan dukiya

Ya ce masa wabtagi ba kuma karuna ba duk wani mai neman kuɗi duk wani dan kasuwa duk wani dan siyasa duk wani wanda yake shiga da fita da harkar dukiya to wannan magana ta shafe shi Allah ya ce wabtaji fi ma ata kallahu daral akhirata ka nemi gidan lahira da abinda Allah madaukakin sarki ya baka shine ka nemi aljanna ka nemi rahamar Allah ta hanyar abinda Allah ya hore mana dukiya a matsayinka na babban ɗan kasuwa a matsayinka na babban ma'aikacin gwamnati a matsayinka na kasurgumin ɗan siyasa a matsayinka na babban ɗan kwadago ko ɗan kwangila ya zama daga cikin manya-manyan ajandun neman kuɗinka shine kana da ajandar taimakon addini da yin addini da dukiyarka wata gifi ma an saka Allah ya ce wala tansa nasibaka min ad duniya. bayan kayi addini ka kuma ci ka sha ka more ka yi abin da zai ziyar da kai daɗi da kai da iyalanka ya sa ya wala ta ja'al ya daka magalulatan ila ulqika Thank <laughs> you. Allah ya ce wala taj'al yadaka maghlulatan ila umqika karka sanya hannayenka a damfara a wuyanka ma'ana ka zama marowaci baka bayarwa baka taimakon kowa in an zo da hidimar addini ba za ka iya ba in an zo da hidimar al'umma ba za ka iya ba karka zama haka shi ne in kai haka ka zama maghalulan maghalulatul yadi ila al'unuki wato hannunka yana damfara da wuyanka kenan Allah ya ce wala taj'al yadaka maghlulatan ila umqika sannan wala tabsutuha kullal basti kar kuma ka shimfida hannunka gaba ɗayan shimfidawa ma'ana daga ka samu ka dauka ka bawa mutane daga ka samu ka dauka ma'ana a wayi gari ba ka da wani abu da ka taskace ko ka ajiye saboda kanka ko dan saboda iyalanka amma in imanin ka fa ya kai kai haka zaka iya yi kamar yadda sayyidina Abubakar aka samu yayi haka na fata an gani babu laifi dan yi haka amma dai ɗaya daga cikin sahabban Annabi Muhammadu wanda ake kiransa sa'ad dan abi waqas manzo Allah ya je duba shi ba shi da lafiya sai ya ce ya rasulullahi ina jin rashin lafiyar nan ta haka ban bazan tashi ba kuma ni ba ne da wata za ta gaje ni in ba ya ta kwaya ɗaya ba dan haka ya manzo Allah ne kake gani shin zan iya sadaka da gaba ɗayan dukiyata annabi ya ce ina ba a haka ya to zan iya sadaka da rabin dukiyata bar mata rabi annabi ya ce mm. ya ce to zan yi iya sadaka da sulus ɗaya bisa uku na dukiyata manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce a sulufu wa sulufu kafirun ya sa'ad ɗaya bisa uku ɗaya bisa uku ma ya yi yawa ya kai sa'ad ya ce innaka kai sa'ad zan baka shawara an tatturuka warasataka aganiya ka bar ƴaƴanka cikin wadata ya fi min an tabarahum alatan yatakaffafuna nasa sama da kabar su cikin takaici da talauci suna neman mutane su taimake su ba su taimake su ba saboda haka koda kana samu abinda aka fi yarda da shi shine bukatun kanka da na iyalanka karka yadda ya zamanto babu su ka tabbatar akwai bukatun kanka da na iyalanka saura duk ka bazawa addini da al'umma wallahi dan ba za ka tafi lahira da kuɗi ba wallahi ba za ka tafi lahira da kuɗi ba to yau an waye gari mutane yanzu ba tara kuɗi suke don buƙatu nasu da na iyalansu ba a'a suna tara kuɗi ne don su yi gasar tarawa yanzu manya-manyan masu kuɗinmu na najeriya dukkansu mafi yawanci gasar waye wani kuɗi suke yi ba wai gasar kuɗi don buƙata ba domin kuɗi daga sun wuce buƙata sun zama bala'i musamman kuma mutum ya ci gaba da tara su bayan sun wuce buƙatarsa to sun zama masa masifa da haka sai ka ga wani mai kudin sai iya kwana bai bacci ba wai me ya dalili saboda Wana ya haura hidan miliyan kaza ko biliyan kaza da haka yanzu ba wai bukatar a ajiye ne don a taimaki wani ko don a agaza wa addini ko don aika kaza ba a'a bukatar shi ne ya lissafa yawan gidaje da yawan motoci da yawan kayan abin da ya tara ya ninninka na alhaji wani to wannan shi ne bukatar daga lokacin da dukiya ta koma haka ta zama wa ɗan adam masifa wallahi saboda haka da Allah maɗaukacin sarki da hankalin mu akan mu yi amfani da dukiya wajen taimakon addini to wannan shi ne babban dalilin neman dukiya a wurin Allah subhanahu wata'ala Allah madaukakin sarki ce wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka hmm. yace wa anfiqu fi sabilillah ku ciyar da dukiyarku domin ɗaukaka addinin Allah da taimakon addinin Allah wala turku bi aydikum ila tahlukati karku jefa kawunan ku cikin hannaka. sai Allah ya ce wa ahsinu ku kyautatawa waɗanda Allah madaukakin sarki ya ba ku damar kyautatawa da waɗanda kowa ga suna cikin bukata da damuwa da addinin ku da yake cikin bukata laila nahar Allah ya ce to ku yi kokari ku yi wannan wala tulqu bi aydikum ila tahluka Allah ya ce wa ahsinu ku kyautata inna Allah yuhibbul muhsinina lalle Allah yana son masu kyautatawa الله يتعلم الذين ينفقون في السراء والضراء والحاظمين الغيظة Mm. Allah is the one who Allah ce Allah zina yin fi ƙura fistar ra'i wabban ra'i su dai bayan Allah na gari su suke ciyar da dukiya a cikin wadata da kuma cikin kunci. Lokacin da Allah ya azurta su ya wadata su ya ba su ne yawa suna iya ɗauka su ga su ba wa wani ko su ba wa addini ko su taimaki musulunci. Fistar ra'i, wabban ra haka idan suna cikin kunci ba su da hi da yawa ba sa iya haƙuri sai sun yaga sun bawa Allah sun bawa addini sun bawa musulunci sun bawa makota sun bawa mabukata alkazimin alghaiz su ne ko masu haɗiye fushi idan an fusata su wal afina anin na. kuma su masu yi wa mutane ainihin wato afwa na fata an fahimta dan haka subhanahu wata'ala ya nuna mana mai amfani da dukiya wajen wannan hadisin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cewa babu wani yini da zai zo hadisin Abu Hurairah wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wani yini face sai mala'iku guda biyu sun fito wannan yinin suna zagaye duniya suna addu'a sun sako daga sama suna zagaye duniya suna addu'a suna cewa ya Allah duk wanda idan ya samu yana iya dauka ya bawa addini ko ya bawa wani Allah kai ta mayar masa da gurbi kai ta mayar masa da gurbi kai ta ƙara masa akan abin da yake da shi yasa na rantsa muku da Allah wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa ma na kasar sadakatun min mali sadaka da kyauta da taimaka ba ta rage dukiya sai ta kara wa bawa sai dai baka yi imani da abin ba kai bilibin da maganar haka take daga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kai aiki da ita kuma da wannan ma'anar wallahi kaga aiki da gamawa ma na kasar sadakatun min mali sadaka ba ta rage dukiya wa ma zada Allahu bi abdin abin nan wa ma zada Allahu abdan bi abun illa izza haka kuma dan adam Allah bai kara masa komai idan yayi afuwa wa wanda suka mar ba daidai ba in ba daukaka ba duk lokacin da aka saba ma sai ka yafe ka kauda kai eh to wannan yana daga cikin abin da yake daukaka darajarka a matsayinka na musulmi kai da wannan kai imani da wannan an gane magana da kyau ko wa ma sawaba ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah ba kuma wanda zai kankan da kansa don ya don Allah ba don hi kaskantacce ba ne a'a yana da damar da zai ɗau mataki yana da damar da zai rama abin da aka yi mara yana da damar da zai hukunta wanda ya mara ba daidai ba amma ya haƙura annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi sai Allah madaukakin sarki ya dauka wannan bawa saboda ta rike waɗannan abubuwan guda uku taimaka wa mutane da abin da Allah maɗaukacin sarki ya baka yana ƙara wa dukiya yawa yana ƙara wa samun ka yawa yana buɗe ma ƙofofin samu yana kalmaso waɗanda Allah ya ga damar kalmasowa zuwa gare ka domin su maka hanyar samu in kai ɗan kasuwa ne kaga kasuwa tana ta buɗewa in kai ma'aikatan gwamnati ne kaga ayyuka suna ta zuwa in ɗan kwangila ne kaga kwangila tana zuwa duk abin da kake na harkar nema taimakawa wani yana daga cikin abin da yake buɗe maka ƙofar samu an gane magana da kyau to haka kuma tawabu kankan da kai yana kara maka izza da matsayi a gurin mutane mutane su dinga shakkar ka suna tsoron ka saboda ina so ku gane daga cikin yadda ake raina mutum shine ya zama mai yawan fada mai yawan gaga mai yawan zagi mai yawan duka mai yawan kai kaza to daga an gane haka kake sai kowa ma ya raina ka amma idan kai shiru

amma fa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala tasawil hasanatu wala sayyi'a mummuna da mai kyau baka taba hada su daya a gurin Allah subhanahu wa ta'ala duk inda mummuna yake da mai kyau ba za ka taba hada su ba Allah ya ce idfa billati hi ahsan ka dinga tunkuɗa mummuna idan an maka da mai kyau kai kuma an gane magana da kyau ko fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawa sai a waye gari wanda da tsakanin kama da shi gaba ce baya kaunar ka ita kyauta da kuke ganin ta da sadaka da alheri yana tunkuɗe gaba yasa annabi Muhammad ya ce tahadu tahabu ku dinga yawan kyauta a tsakaninku za ku samu soyayyar junanku duk yanda ɗan adam ke kin ka in kana ya gamar wallahi tallahi sai ya dawo yana jin cewa babu wani gwani a duniya ma kamar ka ita ita ungo da kake ganin ta tana kashe gaba tana kashe kiyayya tana kashe fushi tana kashe hasalar bawa tana sa mutum ya zama dan gani kashe din ka hima bai ankara ba idfa billati hiya ahsan Allah ta fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyun hamim Allah ya ce wa ma yulqaha illa allazina sabaru ba mai iya yin haka fa amma sai kai hakuri saboda mutum ne gahi ka tabbatar ba kaunar ka yake ba amma ka dauki abu ka bashi ai kaga sai kai hakuri ala ramma ko ba haka bane mutum ne ka san gaba yake da kai fada yake da kai yana neman ta ina zai cutar da kai amma ka dauki abu ka bashi Sai ka san ba hakuri kai ba za ka iya ba Allah ya ce ba mai iya haka sai masu hakuri wa ma yulqaha illa dhu hazzin azim babu kuma wanda za su iya haka sai masu ma'abota rabo mai girma Allah ka sa mana da rabo ya Allah ka ba mu ikon tunkuɗe irin waɗannan abubuwa da alheri ya Allah ka rarrahi zukatanmu a lokacin da za mu yi wa hatta maƙiyanmu alheri ya Allah ولا يأتلون تضليلكم والسعي أن يؤتوا أولي القربى أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله lokacin da aka yi wa nana Aisha kazafin zina jama'a daga cikin sahabbai da suka yaya ta wannan magana akwai wani wanda yake karkashin sayyidina Abubakar ana ce masa ibn Usasa Mistah ibn Usasa yana daga cikin wanda a gidan sayyidina Abubakar ma ƙwariyar tuwansa take abincinsa sitirarsa gurin kwanciyarsa kuɗin makarantarsa komai nasa yana gidan kuma sai ya tsautsayi ya ɗebe yana daga cikin wanda suka yayata wannan magana cewa na na Aisha ta yi zina na fata an fahimta to lokacin da abubuwa suka lafa bayan an gano wanda suka yayata ta abin Allah ya saukar da ayoyi kusan goma sha uku zuwa sha hudu ya wanke na na Aisha a cikin suratul nur an gane magana da kyau ko to sai sai na Abubakar haushin misbah ya kama shi saboda yana daga cikin wanda ya ɗauki ɗawainiyarsa. kuma sannan ya ci gaba da yayata abu na ɗinsa kuma wannan yana daga cikin halayen mu jama'a mutum kana tare da shi yana tare da kai. yana taimakon ka yana maka duk abu amma kana cikin wanda in aka zauna gefe kake gulmashi wallahi mu ji tsoron Allah yana taimakon ka yana agaza maka yana maka alheri yana maka abu mai kyau amma kana cikin masu zagi shi kana cikin masu gulmashi inda gaske ne in ka ganyi da kuskure zai ka har gida kai masa nasiha ba shi kenan ba wannan shine ka nuna mara kauna ta gaskiya ka nuna masa musulunci na gaskiya ka nuna mara soyayyar da shi ma ya nuna maka amma in dai zai ma alheri kuma sannan kana cikin wanda za ku koma gefe ka zage shi ƙarya kake kai ba ƙaunarsa kake ba amma shi yana ƙaunar ka da shi ne shi ma sai ya ɗauki wannan magana ya je yayata sai na abubakar da ransa ya ɓata sai ya ce to tun da haka ne Mista kana cikin wanda suka je suka yayata ƴata ta yi zina matar manzan Allah ya ce eh ya ce to karka sake zuwa gidana daga yau don ba zai yiwu ina ɗaukar ɗawainiyarka abincinka abin shanka suturarka kuɗin makarantarka kuma kana cikin masu gulmata ba da gulmar gidana ba da haka ka bani guri ka tafi ka bani guri ka je da halinka to amma da ke Allah maɗaukacin sarki ne rahama ne sai Allah ya ba wa sayyidina abubakar haƙuri inna lillahi wa inna ilaihi raji Allah ya ba wa abubakar haƙuri cewa ya yi haƙuri da wannan abin da yake wa misa ya gaba kada wannan laifin da mitsah ya masa ya sa ya cire mar tafsiri ina fata an fahimta ya ci gaba da kyautata masa Allah ya ce wala ya atali ulul fadli minkum wasa'ati an yi utu ulul qurba kada wanda Allah ya yi wa falala daga cikin ku da wanda Allah ya musu yalwar arziki daga cikin ku irin sayyidina Abubakar kai Abubakar su ji haushi su ji takaici na ci gaba da ciyar da ma'abota kusanci wanda suke ɗaukar ɗauyinsu da wanda suke taimaka musu eh waliyata ma da marayu da suke taimakawa wal masakin da miskinai wal muhajiri na fi sabilillahi da kuma wanda suka yi hijira domin ɗaukar kalmar Allah subhanahu wa ta'ala wal ya'fu wal yasfu Allah ya ce ku yafe mana ku ya afuwa ku kauda kai daga laifin da ya suka yi muku ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ko kun ba ka so kuma Allah ya muku gafara ai kuma kuna wa Allah laifi rabuwa da ku yake yi ko ba haka bane gafarta muku Allah yake rufe abin yake ba wai kudin wanka ku bane a gurin Allah dan haka idan kai ma amma ba daidai ba ka yafe wa wanda ya maka ba daidai ba ka ci gaba da kyautata masa aka ce lokacin da wannan ayar ta sauka sai na abubakar ya fashe da kuka ya zo gurin annabi muhammadu yace ce wallahi inni la uhibbu an ya Allah wallahi ina so Allah ya gafarta mu dan haka misbah ibnu usasa ka zo ka ci gaba da karbar abin da kake karba a gidana ya wuce wannan magana ta kai ku duba yadda Allah ke son haɗin kan al'umma matar annabinsa aka yi wa zina abuna aka yi wa ƙazafi cewa ta yi zina alhalin ƙarya ne wannan yana daga cikin wanda ya yayata maganar amma saboda falalar ciyarwa da taimako Allah ya ce a yi haƙuri a ci gaba da ciyar da shi amma faɗina so ku sani duk waɗanda suka zame kafarsu ta zame bakinsu ya zame suka yayata wannan magana sanda aka yi musu bulala tamanin tamanin har yi nisa yana ciki akwai hassanu ibn sabit ɗaya daga cikin manya-manyan mawaƙan annabi muhammadu shi ma yana daga cikin wanda suka zauna suka yi hirar wannan abu shi ma san da aka yi masa bulala shi ma san da aka yi masa bulala na fata an gani saboda me saboda bulala ce ta kazafi wanda diye wa wani kazafi wanda ba haka abin ya faru ba to dama sai an bulale shi da haka duk sanda aka zuzuge su sannan Allah ya ce to diya ya ce daga yau kuma ya kuma Allah an ta'udu li mithlihi in kuntum abadan in kuntum mu'minina Allah ya ce to ina muku gargadi kar ku sake irin wannan magana tsakanin haka kawai wani yazo ya ce muku wanta ta yi kaza kuma ku yi ku yaya ta cewa an yi kaza alhalin ba ku bincika ka tabbatar ba in dai ku mu'mine ne har abada kan da sake jan haka ta kara faruwa tsakanin an gane maganar da kyau ko dan haka wa ma an faka min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqina Allah ce duk abin da kuka tiyar ko kuka taimaka wani ko kuka agaza wani to Allah shi ne mai mayar da gurbin abun kuma shi ne mafi alherin masu azurtawa ba ɗan adam ɗin da zai azurta ka in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba dan haka bayarwa ba zai sa ka talauce ba kamar yadda kuma tarawa ba zai sa ka yi kuɗi ba malam ka je ka ku inda ka tashi shekara 25 da suka wuce ko shekara 30 ko 40 za ka ga akwai ɗan kasuwar da ka sani tun da kuka tashi ka gan shi yana neman kuɗi haka ne ko ba haka ba amma har rana mai kamata bai yi kuɗin ba kuma bai daina zuwa kasuwar ƙauyen ko ba haka ba ne ana ramba shekara arba'in da ta wuce ka san shi yana zuwa kasuwar ƙauye ka san shi yana da shagon tireda ka san shi yana kwadago ka san shi yana aikin ƙarfi yana neman kuɗi a tsawon shekara arba'in ɗin na har yanzu bai ajiye naira dubu arba'in ba kuma bai daina neman kudin ba kuma kudin ba su taru ba wa yake tarawa Allah sai ka ga wani kuma a gaban ku ya tashi tare kuka taso ba shi da komai kun ma fihi zafin nema rana ɗaya sai ga duk abin da ya taba sai ya zama kuɗi kawai duk harkar da ya shiga sai ya zama arziki kafin ka an karfe ga shine ne miliyoniyan anguwarku kai kuma shekara arba'in da biyar kana fama har yau Allah bai baka wa yake bara wa Allah to shi yasa daga lokacin da dan adam ya gagara yarda cewa Allah ne mai yi to magana ta baci duk lokacin da dan adam ya dauka sa da dabararsa da zilliyarsa da iya shiga da fita da kwarewa da sanin makamar aiki ke sa ya samu to daga lokacin al'amari ya baci ka ɗauka cewa za ka yi al'akdu bil asbabi riko da sababi amma mai tarawa shi ne wayi shi Allah sai ka ga wani kuma ya bayar ya yi kyauta ya yi alheri ya ba wa suwa ya ƙara ba wa suwa amma kuma kullum arzikin ƙara ne ƙara zuwa yake har cikin sahabban annabi muhammadu an sami irin wannan akwai musu abu ɗan kuma san da ya je samun Allah ya ce an yi ya lahiri ba rabona lahira nake ci ba kuwa yace to duk abin da na taba manzon Allah kudi yake komawa an ce ko gari ya ɗiba na ƙasa ya shiga kasuwa sai an samu mai tayawa saboda tsabar albarka garin ƙasa ya danka ya shiga kasuwa ya ce jama'a ku sai ƙasa ce kai wannan sun da musab ne ya zo da ita anya ba su yi hil ƙasa ba ce ba kuwa nawa ne wannan ke dubu ɗari biyu da rage mana dai to an rage muku dubu goma sai to kawo ko garin ƙasa ya ɗiba ya shiga kasuwa sai an kai kuma ga tamfa tsaitsayin shago ga narkekiyar ba, sai ka wuni baka yi naira dubu ashirin ba saboda Allah bai baka shi da kawai ka ce su wane ne suka jefe ka duk ka gama wannan ka tafi gidan malam gobe da nisa ka tafi gidan malam gobe ba nisa duk ka gama wallahi idan Allah bai ce za ka samu ba za ka samu haka ne ko ba haka ba ashe wanda ya gane sai tattare nasa ya nasa ya nema a gurin waye a gurin Allah fabtahu inda Allah rizqa wa abudu ku nemi arziki a gurin Allah ku bauta masa kamar yadda ya zo a cikin suratul ankabut na fata an gane so bai yiwuwa mutum ya dauka cewa wadata daga gurin wasu suke kuma sannan Allah ya saurare ka Allah ba zai saurare ka ba saboda haka da bayarwa da hanawa ba sa sa arziki ko ba sa sa talauci da taimakawa da kin taimakawa ba sa sa arziki ko ba sa sa talauci ya sa a ƙa'ida ma in ka ga mutum yana ainihin wato samu da yawa to yana bayarwa ne da yawa haka banzan Allah ya nuna an gane magana da kyau ko to amma zai iya yiwa kuma kana bayarwa dukiyar kuma ta ragu to me yake faruwa shine jaraba ka Allah yake so yi ya ga shin zaka doge ka dore ka ci gaba ko kuma zaka ɗauki tunani irin na jahilai ka ce a wato an ce idan ana sadaka dukiya karuwa take ni kuma tawa ta kare a to ba zan kare yi ba ka dauke tunanin jahilai kenan baka san girman Allah ba ina fata an gane amma wanda ya san girman Allah duk abin da yayi in ya ga wani abu ya faru sai sai Allah dai ba zai yi ƙarya ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba zai yi ƙarya ba tun da kaga haka ta faru jarabawa ce Allah yana gwada ne zan doge in jajirce ko kuma a'a zan bari jama'a kuna fahimtar maganar da kyau to wallahi in fagen nan zamu bude jama'a mu tattauna a kansa ya ishe mu lattocin kwanaki da yawa ko tafsirin kwanaki da yawa akwai misalai da yawa ga hadisi da yawa kar ku manta da hadisin da na faɗa mana jiya wanda annabi shekaran jiya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dan adam yana cewa dukiyarsa dukiyarsa dukiyarsa mali mali mali yace malahu min bi illa salasa dan adam fa shi da komai a dukiyarsa ba abu uku ba ma akala fa afna wa ma labisa fa abla wa ma a'ata faktana wa ma tuwa zaka ko zalika fa huwa zahibun wa tarikuhu linnas dan adam abin uku yake da hikin dukiya abin da yake ji dadi ya je ka sai da shi abin da ya dinka ya saka ya riddige ya rube je je far haka ne sai abin da ya dauka ya ba wani shi zai samu a ina a lahira in ba haka ba dukiya menene amfaninta kawai ka zo ka kalli fili shekara sa goma sha biyar kai baka ba wani kyauta ba kai baka gina ba alaramma yana zaune kawai mutum ya gina gida malam gida ya nemi ya rube ya lalace ba a sa wani ba kuma ba a yi wani abu da shi ba Mutanen su gina shaguna malam a filazomi ga sunan shaguna suna ta lalacewa a banza sai ya saka haya ya sa tsada ya ce in ba dubu ɗari da hamsin hamsin ba ba zai bayar ba sai su yi shekara 150 a zaune kuma bai samu 150 din ba don Allah ba kuwa ganin mentality da kamar tunani irin na wawaye da mutane da Allah mutum ya gina shaguna guda ashirin jama'a ya sa naira dubu ɗari ɗari wannan ya zo yana so ya ɗan kama da dubu dubu tamanin ya ce ba zai bayar ba wannan ya zo da dubu saba'in da biyar ya ce ba zai bayar ba wannan ya zo da dubu sittin ya ce ba zai bayar ba amma fa zai basu su shekara a banza bai karɓi sittin da biyar ɗin ba kuma shagunan ba a sa komai a ciki ba don Allah asara ce ko ci gaba ne wannan wallahi asara ce to buri irin na ɗan adam yake saka shi haka buri kaga wani alhaji yana da tsohon motoci sun fi guda tara a cikin gidan shi mana wannan an sauke mata tayar gaba wannan an sauke mata ta baya ko ba haka bane alaramma wanda da zai ɗauki kwaya biyu ya ba wa wani talakan anguwar ya haɗa shi da dubu ɗari biyar ta kai da kaka gyara wannan kai gida shi ke nan shi arzikinsa ya zo ke amma sai su kara talatin a tsakar gidan bai kyautar da su ba ko ba su yi masa amfanin komai ba don Allah jama'a babu mentality da rashin hankali da rashin sanin ciwon kai irin na neman lahira ga irin masu wannan tunanin? to haka za ka ga mu dukiya ta rufe musu ido kuma ba sa amfanin komai da ita tana ajiye kawai ta bata a banza ba su ba ta musu amfanin komai ba su ba su ɗauka suka ba wani ba sannan su ko ba su amfana da ita ba wata dukiyar har mutum ya koma ga Allah ba zai amfani da ita ba haka mutum ka ga ya ɗinka kaya mana baya tautarwa baya sadakarwa baya komai maimakon idan ya ɗinka guda goma sha biyar kyawawa masu kyau sabbi sai ya fitar da guda goma kuma a cikin tsofi sai ya sadaka su amma wani dan jaraba wata riga sai ya shekara ɗaya da rabi bai zagayo kanta ba amma bai kyautar da ita ba nanan daurawa ya ce wata rana ana rikici wani rikici ya tashi tsakanin wasu matan wani alhaji guda biyu wai rikicin da ake fa ita wannan tana cewa set hamsin take da ita ita kuma wannan tana da set 375 don haka akwai ƙarin guda 25 aka na ‘yar uwarta da haka dole sai alhaji ya ɗinko 25 ya saka ta mata nata set ka gani 300 shekara kenan kullum za a sa ɗaya ta an shekara ba biyo ba eh gaskiya ne da za kuma lawa to wai akan haka ake rigima har aka gayyato malamai za a yi sulhu oh la ilaha illallah eh <laughs> alar ma yace ga akara maka Allah ba da sai dari nasa kun je kuna rigima akan sai dari biyar ko dari uku da kaza duk kawai saboda rudin duniya malam ga talakawa suna da bukata ga waye haka gwamnati za ka ga tana da irin wannan ɗabi'a to in gwamnati ne ma da sauƙi yanzu sai ka fita bayan gari sai ka je ka samu wasu eskat mala an gina gidaje guda ɗari da hamsin ko guda ɗari biyu sun fi shekara goma ba wanda aka saka a ciki ba wai ƴan cikin gari ba a'a ma'aikatan kama gwamnatin Ka ɗebe su ta rabar musu da gidajen ba kyauta ba a'a ta rage ta yi discount ta yi discount ta rage kuɗi in gidan nan ta gina shi a naira miliyan goma goma ne kowanne ta ce kai ma'aikacin firamare kaza kai principal kaza kai headmaster kaza duk ku zo na raba muku kowa ya bada naira miliyan biyar biyar na rage muku miliyan biyar biyar kuma kowanne wata za mu dinga cire dubu ɗari da hamsin ko dubu ɗari a cikin akawun ɗin ku shi kenan ku je ka ga mutum ya ta murna ya ta ma addu'a amma ba za su yi haka ba don haka gidajen su ɓaɓɓare kwano ya ɓare filin ya abin nan gara ta shiga ta cinye haka gurin zai lalace ya mutu ya ƙurmushe gaba ɗaya wata rana muna dawowa daga abuja na shigo ta jos na shigo ta bauchi idan ka baro kar shigo da ka fi shigo daga jos kafin ka shigo garin bauchi ta gefen hannunka na hagu kenan za a ce ko akwai wasu gidaje sun fi guda ɗari biyar mana gidaje ne an gaba komai abin da ya saura ɗan kaɗan ne amma ba ko mutum ɗaya a cikin isar kawai suna ajiye wai ke wai gwamnati ba ta asara gwamnati har wutar jahannama ma tana shiga karewar asarar kenan zalika huwal khusranul mubin wa ake gwamnati ba ta asara to duk wanda yana daga cikin rudi da zuciya yau take mana a rayuwarmu ta zamanto mana ba muna mata hidima ba ita take mana hidima ba wanda ya kamata kuɗi in ka tara su su ya kamata su yi ma hidima an gane maganar da ke ba wai kai ne za ka yi musu hidima ba wani ya zo ya same ni ina waya a cikin mota ta motar tana diri ina shan AC yace akar makalla ba za ka kashe ba nace in kashe ta kashe ni adara ita ta mutu billahi allazi la ilaha illa hu ba haka da ko ba haka ba alaran ma ba haka bane zan kunna AC na in yi waya cikin nutsuwa in ya kare Allah ya bani wani kudin man in je in kara saya in bai bani ba ba hin jin ajiye ta ba ya kuwa ta ce ita motar wadda ita aka haife ni in ban da kudin mai ba hin jin ajiye ba dole ne a ramma ba dole ba ne da aka ka banni isha AC na aka rama kallahu amma ka ga mutum da motar miliyan goma amma abin ɗinsa gilas ɗinsa a sauƙi wai yana maneji ba zai sha AC ba na ce kakar kanka billahi lalzi wallahi ka kashe kanka ai dukiya in bata ma hidima ta in bata ma hidima ba ta zama ma bala'i wallahi kan kuɗi yayi wa masu fi hidima ka more su ka ji daɗinsu, su ka ci mai kyau ka sha mai kyau a azumin nan ka sayo kajis da zabbis da agwagis a yi farfesu ina ka ji daɗi amma kana ta fama da ku da ku da kulin jama'a me amfanin kuɗi ka ɗauka bawawa ne bawawa ne annabi ya ce ba ku da komai a cikin dukiya illa ha'a wa ha'a in ba abin da kuka ce ungwanan karɓi nan baki nan kamshi nan turo mun a kawo wannan shi ne abin da kuka samu shi ne rabonku shi ne arziki shi ne jin daɗin dukiya amma kai baka ba wani ba kai baka ci mai daɗi ba kai baka hau mai kyau ba kai baka saka gida mai kyau ba kullum kana nan ya sayyadi da kai ba sha zo ba ko ba siya Allah ya sauwaje saboda haka ɗan uwa wannan shine abin da Allah yake mana nasiha a cikin wannan aya cewa mu yi amfani da dukiyar mu don taimakawa addini da taimakawa kanmu da kuma yin hijimar musulunci da ita to idan muka yi wannan Allah ya ce ya gashir lakum dunubakum Allah zai gafarta muku zunubanku wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anharu kuma zai shigar da ku aljannatai wanda koramu suke gudana a ƙarƙashin wannan aljannatan wa masakin tayyibatan da kuma gidaje masu daɗin zama masu kyau masu kawa fi jannati adnin a cikin aljanna ta dawwama ta zama Allah ya ce zalikal fawzul azim wannan shine rabo wanda yake mai girma sai Allah ya ce wa ya ce sai muka karfafu waɗanda suka yi imani da annabi isa ɗin akan makiyansu. fa asbahu zahirin suka wayi gari sune ne suka samu rinjaye akan waɗanda ba su imani ba ina fata an gane akwai hadisi ingantacce da ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas yana da tsayi ba zai yi mu karanta shi ba saboda lokaci za'iqatul maut za ta na mutuwa da ilaina sa'an nan gare ni za a ainihin wato mayar da ku saboda haka aqida mafi inganci shine annabi Isa bai mutu ba an gane magana da kyau ko sannan bayan bai mutu ba zai dawo domin in ya dawo ne Allah maɗaukacin sarki ya kashe shi to shi ne ya cika wannan magana ta cewa shi ɗin nan annabin Allah ne ba ɗan Allah ba ne ina fasa an fahimci magana kuma shi ɗin nan ya cika tabbacin cewa lallai kullu nafsun za a yi ƙasar mautu kowace ainihin wato rai za ta ainihin wato ɗanɗana mutuwa wato abin da muke so kiristoci su gane akwai abubuwa da yawa waɗanda kowanne kirista ya kamata ya gane bible ya tabbatar mana da wasu abubuwa wanda ya kamata kowanne musulmi da kowanne kirista ya kamata ya sani na farko dai yasa ba Allah bane in ji bible karanta ya haya sura ta biyu aya ta talatin da kuma ya haya sura ta sha uku aya ta uku da kuma ayyukan manzanni sura ta biyu aya ta ashirin da biyu da kuma ayyukan manzanni sura ta uku aya ta ashirin da shida da kuma ayyukan manzanni sura ta uku aya ta goma sha uku da kuma markus sura ta sha uku aya ta ashirin da waɗannan surori da waɗannan ayoyi a cikin bible suke ya kai kiristan najeriya ya kai kiristan gombe state sun tabbatar da cewa yesu ba allah ba ne ba kuma ɗan allah ba ne da haka ka ka in ma shugabanninka da malamanka fastoci sun ɓoye ma to ka san da cewa dai haka magana take muna kalubalantar ka cewa bible ya bada labarin cewa yesu ba Allah bane ba dan Allah bane kaje ka duba wannan ina fata an fahimta jama'a Allah mutum ne ba mutum bane haka ne ko ba haka ba ba mala'ika bane ba aljani bane wa ake yi wa kaciya mutum dan adam ko to an yi wa yesu kaciya ta yaya aka yi zama Allah karanta luka sura ta biyu aya ta 22 an yi wa yesu kaciya dan adam yana jin yunwa Allah yana ci ko yana sha baya ci baya sha to Yesu da ya ji yunwa an gane maganar da kyau ko yawwa ka rubuta ka karanta mati sura ta 21 aya ta 18 da kuma aya ta 20 Yesu ya ci abinci Allah yana ci Allah yana sha to an Bible ya tabbatar da Yesu yana cin abinci ina fata an fahimta karanta Luka sura ta 24 aya ta 41 da kuma zuwa aya ta 43 ina fata an fahimta yesu yayi kuka Allah yana kuka to ya aka yesu ya zama Allah tunda yana kuka to shi ma yahaya ya tabbatar da wannan cikin ainihin wato sura ta 20 ta 11 aya ta 35 ina fata an fahimta mun gaya muku a cikin tafsirin suratul mumtahana da kuma nan cikin safirin suratul safi cewa Allah madaukakin sarki Bible ya ba da labarin zuwan annabi Muhammadu cewa mabashiran da rasulun ya ati min ba'ad ismuhu Ahmad Ya بين من نعم Wannan aya da muka yi tafsirinta a baya cewa Allah madaukakin sarki ya tabbatar da annabi Isa ya faɗa wa banu Isra'ila cewa akwai annabin da zai zo a bayansa. kuma in ya zo su yi imani da shi domin shi ne annabin da Allah zai a ƙarshen duniya to ya zo a cikin yahaya abinan ishaya sura ta ashirin da ɗaya aya ta goma sha uku har zuwa aya ta goma sha bakwai annabi isa ya bawa banu isra'ila labarin zuwan annabi muhammadu cikin ishaya sura ta ashirin da ɗaya aya ta goma sha uku zuwa aya ta goma sha bakwai ba lokaci ne duk ayoyin ma da karanto muku gama an haifa mana ɗa a gare mu an bada da ɗa mulki za ya kasance a hannunsa za a ce da ki uba sarkin salama <laughs> sannan ya zo a haya sura ta sha hudu aya ta ashirin da shida cewa annabi isa ya ba da labarin zuwan annabi muhammad ya zo a haya sura ta sha biyar aya ta ashirin da shida har ilo duk waɗannan sun tabbatar da cewa annabi isa ba ɗan allah ba ne ba Allah bane Maryamu ba yar Allah ba ce, ba Allah ba ce ba matar Allah bane Allah bai da mata bai da ɗa, bai da dani bai da wa bai haifa ba ba a haife hehi ba lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan Allah ya ce ƙulka ce musu huwallahu a shine Allah ƙwaya ɗaya. lam yalid bai haifa ba wa lam yulad kuma ba haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad na fata an fahimci magana to saboda haka mu sani cewa Yesu ba dan Allah bane ba kuma Allah bane karashin wancan hadisin shine zan karasa mana sai mu tsaya shine lokacin da Yahudawa suka zo za su kashe Annabi Isa sai tara mabiyansa hawariyawansa a watar waya an ce mutum uku. da ya tara su sai zo ya musu to labari ya zo min Allah ya mun wahayi cewa Yahudawa suna shirin za su kashe ni shin a cikin ku wa zai dauki kamata Allah ya mai da kamata kamar sani ya mayar da kamar sa kamata gobe kiyama Allah ya bashi aljanna idan an kashe shi cikin mutum goma sha uku nan kowa sai ya shiru sai wani yaro wanda bai wuta dan shekara biyar ba zuwa sha shida sai ya daga hannu yace ni sai annabi Isa ya ga wannan wayansa bai kai a ce ya ba shi wannan damar ba sai sake maimaita magana shin a cikin ku labari ya zo za a kashe ni a cikin kuwa zai yadda a maida kamarsa kamata kamana kamarsa a kashe shi gobe kiyama yana da aljanna kowa sai shi annabi isa ya sake maimaitawa a karo na ɗaya da na biyu da na uku nan duka wannan yaro yana daga hannu ina fata an gane to da annabi isa ya ga sauran manyan duk ba su daga hannu ba ka san dama fa ba a gane imani yanzu misali bari misali a nan duniyance kawai yanzu nan magazara ta wasu sojoji da wasu mokol-mokol, na fata an fahimta sun zo nan daga abuja sun yi fakin sun shigo nan suka ce to an turo mai daga abuja za mu ɗauki malam eh allah ta waje malam zai je jawabi to amma an ba mu zaɓi ko ana <laughs> rama shi kar a buga misali ne ai wallahi sai na buga ana rama Allah shi yana buga misalin nan da kai Allah sama a ce da magana da kyau ko a ce to amma an ba da zaɓi ko dai malam ɗin ya je da kansa ko kuma a bar malam da shi tafsiri a ɗauki alaran ma ko kuma ku tada mutum uku cikin ku a tafi da su a madadin malam yanzu na za ga an fara ba da uzuri a karɓar da Allah na jin fasari bari ɗan fita wani kowa zai ba da uzuri ya fita to ba a gane dama masu ƙarfin imani da jarabawa ta zo a gane magana da kyau to shi ne a lokacin duk manyan suka kagara daga hannu sai wannan yaron ke daga hannu har sau daga ƙarshe sai annabi isa ya koma gefe ya addu'a ya ce allah ka ɗauki wannan yaro a madadina kuma ka ba shi aljanna yana rufe idansa yana gama addu'a kawai sai aka ga yaro kamar annabi isa sura fa yadda ka san hawainiya lokaci ɗaya ta ki kawai ta koma annabi isa sai ga annabi isan da yake tsaye shi kuma ya koma kamar wannan yaro a take to shine a cikin ɗakin akwai wani window haka wanda yake saman ɗaki haka sai annabi isa ya hau gurin sai ya zauna a gurin yana hawa sai ga yahudawa sun shigo cikin ɗaki kai a cikin ku ina isa wannan sai ba ni bane wannan sai ba ni eh sai wanda da sai ga hitan ga hitan sun ga wannan yaron da aka mayarwa da kamar annabi shi ne suka je suka dadumo shi a taki a gurin suka sa takobi suka yanka shi na fata an fahimci magana sun gama sun kashe wanda za su kashe sun fita to shi ne su sauran sahabban hawariyawan ne suka duba kan wundo domin su da ina annabi isa yake suna buɗe murfin wundo sai suka nemi kowa suka rasa ashe Allah ya tsaga annabi isa daga nan yayi saman bakwai da shi wannan shi ne hadisi da ya inganta tabbatacce a cikin bukhari kuma wannan yi fassara wacce ayar cewa bal rafa'ahu Allahu ilayhi cewa Allah ya daga shi zuwa gare shi dan haka aqidar mu tabbatacce ne annabi Isa yana sama haka ne kuma annabi Isa zai dawo zai yaki ina fata an fahimta yasa Allah ma cikin suratu Ali Imran yace wa in minhum illa abin da la yu'minun bihi qabla mautihi ya farkon ayar ta jari. gari ramma. yawa ma'ana dai Aya tana nuna mana cewa babu wani kirista har sai ya yi imani da annabi isa kafin mutuwarsa ina ma'anar wannan ba ita bane an ramma man in ta'amanu bihi bi qintarin kake nema ba ita bane amma dai an gane ma'anar ayar ayi ko tana nan a cikin ali imran ma'ana kowa sai ya yi imani da annabi isa kafin mutuwarsa menene ma'anar wannan arihi ne annabi isa zai dawo zai tabbatar musu shi ba wa bane ba Allah bane ba dan Allah bane wannan shine abin da ya tabbata ina fata an gane ina san ayan nan ba za ta yi ba da ba Allah ya ce wa in min ahli kitabi illa la yu'minunna bihi qabla mawti babu wanda daga cikin ahli kitabi face sai yayi imani da annabi Isa kafin mutuwarsa ina fata an fahimta wa yawmin qiyamati yakunu alaihim shahida kuma a ranar tahin kiyama zai zama to shaida akan su yan uwa wannan shine karshen wannan sura a takaice gaskiyar magana wannan ayar wallahi tana buƙatar tafsiri da bayani sama da wanda na yi amma mu yi haƙuri haka sai kuma Allah ya sake haɗa mu a wani lokaci idan Allah maɗaukacin sarki ya kai mu kuma da wannan muka zo ƙarshen inda muka ɗauko kusan shekara goma muna tafsiri dama mun ɗauka daga suratul jumu'a muka yi ƙasa muka karke har zuwa minal jinnati wan nas sannan muka sake ɗaukowa daga suratul ahqaf ko to yanzu mun haɗe da jumu'a an gane haka ne alaramma so mun hada tafsirin izu goma kenan dan haka gobe in Allah ya kai mu zamu ta faro daga suratul ankabut wala tujadilu izu 20 sai mu sake rafuwa mai kasa inda ranmu da lafiyar mu har mu hada kuma insha Allah ta'ala mun kuma mun tafi su alaramma sa rasa insha Allah ta'ala Allah ya sa mu dace so zamu faɗi gudunmawa in Allah ya da aka kawo sannan sai mu abin nan insha Allah akwai tambaya eh za mu tafi da ita a bani ita za mu tafi da ita ne a waɗanda suka bada gudunmawa a yau insha Allah ta'ala akwai Musa ya ba turo naira 200 ko bawan Allah ya turo naira 300 akwai Khadija Kabir Fanda ta turo naira 500 akwai Bulama Kamsalin ya turo naira 2000 akwai Zakariya Musa ya turo naira 200 akwai Muhammad Zuma ya turo naira 1000 akwai Abdul Wahab ya turo ya turo naira 1000 akwai Abdul Mu'min Usman ya turo da tallafin marayu naira 2000 akwai Halima ya ta turo naira 2200 akwai kamisu kasimu ayuba ya turo naira dubu ɗaya bukar alhaji shara ya turo naira dubu ɗaya wani ba allah naira ɗari biyar ɗalladi tanko ya turo da naira ɗari biyu ibrahim ibi ya turo naira ɗari hudu abubakar shafi'u ya turo naira dubu ɗaya sha'aibu hassan ya turo naira ɗari biyar muhammad sha'aibu musa ya turo naira ɗari biyu ya haya adamu ya turo naira ɗari biyar total ɗin abin da muka samu ina baba ibrahim baba ibrahim bai zo ba ya fita akwai fa inda naga an turo kudi naira dubu hamsin da hudu indai ba indai ba idona ne yamin alkawaiwai ne ba ka san azumin yau din nan <laughs> amma tabbas akwai inda naga an turo naira dubu hamsin da hudu baba ibrahim ya sake dubawa kuma ban gaishe a cikin wannan ba sau don haka kudin da muka samu na yau naira dubu goma sha biyu da ɗari bakwai a wanda kudin ya kamata ya fi haka muna da 726,922 jiya yau kuma na 739,622 shi ne grand total namu amma kudin ya haura haka tabbas na ga inda aka turo da jirar 54 to Allah ya samu dace Allah kuma ya taimake mu Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira a ma map radio jama'a daga karfe 4 zuwa karfe karfe 5 ko karfe 4 pm zuwa karfe 5 na fata an fahimta wannan kuma mene an ramana oke za su saka tafsir to Allah ya ba musa Allah ya saka musu da alheri yan kuwa mu taya wannan bawan Allah addu'a shine alaji safiyaru DTO na na locus Ada yanzu kuma DTO na Gombe Division wannan bawan Allah yana cikin bayan Allah jami'an tsaro da muke ji su a jihar Gombe yana iyakacin kokari wajen ganin cewa ya yi adalci lokacin da aka daina na sha tura mara gurin gurinsa yana iyakacin kokari wajen yaga cewa ya yi adalci daidai gwargwadon iya muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi suna aiki tare da Abdullahi an kawon lokaci a nan ofis muna addu'a Allah ya talla